a halin yanzu ina kan titin zagayen yammacin sokoto muna tare da ana rusa rukunin shaguna mallakar murtala bawan allah mai niyo na kuma tambaye sa me ya zafi haka ya ce shi ya mallaki filin ya saye shi da kuɗi amma dai daga baya yana rigimar sa tare da wani babban dan siyasa ana ce mai tsalhasidi to bayan na sai na fara aiki sai apc ta ci zaɓe da apc ta ci zaɓe ta ya ce min wurin nan shi ya taɓa nema nai bai samu ba amma yanzu tun da apc ta dawo lalle magana ce tana nan mun zo nan su da sokoto mun zo la'an housing sabuwar gwamnati ta nada kwamiti na bincike duk na kai takarduna duk inda na hakai sun bani dama in yi aiki don shi hakkagga dirilin ɗanga da an kayi da ciko nasa sama ga tifa 2,300 nan. to yanzu abin da ya faru wannan gona ta baya za hausa sama jigon apc na sokoto sanata sarkin yamma to shi sanata da kai ne ni mun yi magana da shi na roki alhormatai to duk dai abin baya ba to da ƙarshe ne tabbatar da kwace ɗaya na don duk da na ba a bukaci an kawo ba. Na tuntuɓi kakakin sanatawa mako Bashar Abubakar a kan wannan batun, amma ya ce ba sanata ya rusau ba gwamnati ta yi, don haka ba abin da zai ce. Shi kuwa kwamishinan filaye gidaje Safiyu da tsarin birni barista Nasiru Aliyu dan tsoho ya amsa wannan tambayar da cewa. wannan ba zan sani ba. Eh, da ba ni ba mutum ne da ba ne kuma sanata magata don maka ba abokin shawara ta ba ne ban san abin da suke cike ba na cewa ko kaza ko kaza abin da kawai ne sani a matsayina na kwamishina shine wuri ne inda ake son a azahi gidan sama an yi kankari ana son a yi gidan sama wanda bai dace ba saboda wurin ƙasa ce mai zurgawa to kaga a zo a yi hasarar rayuwa kuma ai abu ne ko naka ne ko nawaye ko kuma yaya abun yake idan hukuma ta ce ka tsaya ya kamata ka tsaya kafin wannan hasarar da murtala bawan Allah ya yi sai da aka rusa wasu gine-ginen shagunansa akalla fiye da goma akan titin Ali Akilu. Aminu Magaji tsohon babban sakatare ne a gwamnatin jihar Sokoto. Aikin na rusau ya shafi ginin da yake yi kuma ya ce sai da ya gabatar da takardunsa na halaccin mallakar filin gaban kwamitin da gwamnati ta kafa domin tantancewa kuma ya ce kwamitin ya amince da cewa wurinsa ne. Babu abin da zan cewa illa kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idan yana gida wani lokaci sai a staff na minister of lands and housing wato director town plan ya zo da daddare misalin kare goma da rabi ya kawo takarda takardar tana kunshe da bayanin cewa za a rushe mangina wadda ni ni a zagarot ni babu wani bayani da samun wannan takardar ce kawai sai kwatsam asabar 17 ga watan agusta na samu labarin cewa ana ci ana rushe wannan gina din na buga ma shi famunan sakatare na ma'aikatar waya na tambaye shi ce takarda an kawo takarda kuma an ce man gashi gashi shin an yi kididdiga assessment na jiya ko kuwa ya ce oda ce kawai aka ba su to ko me kwamishina zai ce akan wannan batun a wannan hili ainihin shi na wani ina ganin ahmed sani ne wani marigayi kuma iyalan shi su muna complain cewa wannan wurin haraba su ce kuma an zo an karba da karfi an hana musu an ba wani shi na kusa ga guest in kuma mun shafa mishi jan fenti tun satin da muke zo a gwamnati mun tsaye da wannan aiki ya goge ya ci gaba da aiki kuma an ta maganganu cewa wannan aiki a tsaye da shi ba tsaya ba tsohon sakataren gwamnatin sokoto muhammad mai nasara ahmad shi ma aikin ya shafe shi amma ya ce yana da kyau a rika bincike kwakwara kafin a aikata wa mutum almost kashi 99 cikin kashi 100 waɗannan ka rushe wa'annan masana'antu ko gidaje za ka iska cewa yan pdp ne wato kamar in ka duba kamar abin ana yin shi ne kamar bita da kulli ni inda nake da shaguna bakin kowar gida bisa ga halacci an ka bani shi an bani shi kan wucin gadi tun lokacin gwamnatin girma sanatan a sakkwato ta tsakiya sanata aliyu ta ka dawo muku sa'annan gwamnatin da shuɗe wadda muke ciki ta mai girma sanata aminu waziri tambol aka mallaka min takardar shaida cewa an bani wurin a can watannin baya ma an yi wannan rusau a manyan gine-ginen kasuwanci mallakar fitattun 'ya'yan jam'iyyar adawa ta pdp da sunan za a faɗaɗa titi da kuma shatale-tale da ke kusa da gine-ginen nasu an yi ayyukan kuma an biya su kuɗaɗen diya sai dai sun yi korafi cewa cin zarafin siyasa ne aka yi musu to waɗannan rushe-rushe da ake yanzu akwai shiri na biyan diya ga masu ɗannan wuraren kwamishinan filaye da gidaje ya amsa da cewa gwamnati ba za ta biya diya bisa ga abin da aka yi kan ganganci ba eh, kamar yanzu nan ali aqilu eh, in ka lura hasarar da gwamnati za ta yi ma wurin gyaran titin ya da ya saboda wannan aikace aikacen da aka yi a cewar gwamnatin da za a ci gaba da wannan aikin na rusau a duk wuraren da aka yi ma alama za a rushe abin da wasu ke ganin cewa aikin mayar da jihar sokoto baya ne ake yi ba wai ci gaba ba a ɗayan ɓangaren kuwa gwamnatin na ci gaba da bayar da ayyukan raya ƙasa da suka shafi samar da tituna da wasu ayyukan more rayuwa a ƙananan hukumomi da gwamnan jihar ke rangadi a halin yanzu muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya